خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مقرة فخلقنا المقرة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قرآن ولقد خلقنا الإنسان ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce tabbas man halitta ɗan adam min sulala daga tataccen tabo wato tabon duniyar nan aka tara shi gaba ɗaya aka tato aka samo aka ɗaibo madarar sulkin duk wani tabo aka halittu mutum na farko da shi adam ɓangaren fa aka halittu hawa wato sulala an mm. an tace wannan min tsinin na tabo shi isa za ga dan adam babu irin yayi kama da kafa irin halin ku irin halin kafa ku wani kafa mai shi tattaura wani kafa mai shi jazi wani kafa mai shi takwam wani ka ganshi golo wani ka ganshi wane ne wani a rasa inda za a yi da shi nau'in kafa sulala ma'ana ta tace min tsinin tabo daga nan aka halitti ɗan adam na farko da wannan kuma ja'alnahu daga nan muka sanya shi ɗan adam ɗin nan muka mayar da shi ana halittarsa daga nutsufatan mani mani wanda za a ruga shi fi ƙwararin makini a wani wurin zama amintacce la da kalali ahadu iska ba ta shiga wanne ne baya shiga nan ake kyankashe shi ثم na tsofata daga wannan mani sai muka halitto alaka wani kwaro kwaro ko wani tsotsa wani dai yankin da kuma nama sai khalaqana alaka wannan kuntun naman nan wanda yake halitta halitta ka halitta halitta ba ga shi nan aka halitto ainihin alaƙa ɗin nan gudan jinin nan sai ya zama motsa ga yankin kama. alaka jini mudga tsoka fakalakan al-mudga wannan tsokan muka halitta ka zaman muka mai da ita kashi sai ga kashin kai wuya hannaye baya ƙafafuwa ga ɗan adam ƙaramin ka sau da la'iza na lahama muka tufatar da kashin nan da nama sai kenan ga dan mutum ya haɗu. kuma an sha na ko kalkan akhar daga nan mukallafi shi wani halitta da ban kuma ya mutum aka sa masa rai zai ci zai sha ina mu'i wa tabarakallahu ahsanul khaliqi sai albarakata tabbata ga Allah wanda yake kyawun halitta wannan shine asalin halittar ɗan adam adamu ne daga tabo taɓon nan ya zuwa ainihin ya zama ana halitta daga mani mani ya koma alaka alaka alaka alaka ta koma mudga mudga ta zama kafi ya zama ɗan adam wannan shi ne asalin tarihin ɗan adam da ta taɓo saɓanin ba yahude darawe in an magana abun da ke koyawa ainihin abun da ke ai asalin halitta biyu ne saboda su asalinsu su ainihin daga cikin su Allah ya fashi da wasu suka zama biran yi da suke su goga duniya duka mutum bai da alaka da biyu kariya ce daga makaryata makaryatan ma sun jefa magana wannan binciken sun wurga shi a kwantar sauran juwayi suke rike da wannan amma asalin mutum a kone asalin sa ba biyu ba mutum bai da alaka da biyu kuma innakum sannan bayan nan ku ba da zalika da mayyitun za ku zo kuma ku mutu kuma innakum bayan dogon tafiya yawmal qiyamati tubafun bayan in an tashi kuma sai hisabi bayan hisabi da abun da zai biyo baya karshe sai matabbaci sai gida imma gida aljanna wa imma gida ya zama wuta wannan sune ayoyin zakarallahu fi hadhihi al-ayati atwar al-adami nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato mana ta matakai matakai ɗan adam addinin da izo daga sama yana tabbatar maka asalin halitta adamu ne in ka cire ba yahudi mulhidi darawi wata dakkula ta da hawa hawan da ya tafi ya tashi daga maniyi ya koma a ainihin eh, alaka daga jini ya tashi ya koma mubga daga mubga ya tashi ya zama kashi daga kashi ya koma an koma sarai min al-ibtida'i khalqihi na faron halittansa ila akhira ma ya yasiru ilayhi zuwa karshen inda zai koma gari. shi ayan nan ta goma ta biyu فذكر ابتداء خلق أبي أبي النوع البشري آدم عليه السلام Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambato mana farkon halittan abin nau'i baban wannan nau'i na ɗan adam albashari baban nau'in ɗan adam adam ke na alaihi salam wa annahu ai adamu min sulalatin nan daga tsantsan taɓo ne regaggen taɓo regagge daga taɓo an rege an tankaɗo an tato asalin taɓo ai kada sullat wa ukhizat min jami'il ardi haka aka tattaro aka tsamo daga dukkan sassan ƙasa da ke malamai masana ɗaya da ce ga min garin kun faɗa ma saboda san dan adam da yasa za ka ni a zai da gari na kullu su a asalin ku da asalin mamman taso ne daga gari kaza gari kaza da kisa da yana da halin mutanen nan sai ka fana da wannan halin ولذلك جاء بنوه كان أدن zo على قدر الأرض دي دي دي إلي النوء إنكسر دي دي إلي النوء إنكسر منهم الطيب akwai kyakkyawa mai albarka wala in kaza na da shi ba ka son ka da shi da ina da amana ina da cika alkawali yana da tsoron Allah za ka same shi da kunya za ka same shi da ladabi za ka same shi da biyayya za ka same shi da albarka wal khabir akwai bugu inda duk kai da shi la ya fi da khairi duk inda ka je ya ka gama ba shi horo in ya gama gasa ma ce لأنه خبيث وبين ذلك لون بك يتكاتك لكن متعنين ذاك سابو هو وقفا ما أكوي سهل جيغاواتي mutum abubuwa mai laushi mai kaza wal hazan akwai ɗan dauri to haka nan a ɗan adam akwai ɗan dauri ko bai na zalika don su ke tsaka tsaki haka mutane suke daidai da irin nau'in kasan da suke aya na sha uku kun alnahu daga nan muka mayar da shi ai jinsan adabi na nutfa muka sanya ana halittan jinsin ɗan kuma daga mali takhruju min bayna as-sulbi wasu sarai wanda ke fita tsakanin kwankwaso da karankarma kashin ga kashin ɗan tsakanin nan ake tato ake fitar da maniyin ke fitowa a tsakani ta dalilin sarawa ya يظهر يزول في قرار مكين ولن wurin زما من تسي wanda shi ma ai kaga daga kasar ne ganyaye da itatuwa da nama da ka ai duk kasa A ce wannan magana qararin makin shine ne mahaifa mahfuza min al-fasadi an tsare wannan mani daga lalacewa warren shi daga iska wa gairi zalika ko likita bai san yadda akai ba iyakace ta je ta hau nauyi a ce tana da nauyi kaza ba ta da nauyi kaza ta je ta ce alayyahu da hanga shi na lillahi ta abin ya burkace a kawo kashi a kawo fitsari a dawo ba a gano komai a cikin a zauna da ai duddurin dum Allah ke aikin sa aya na sha hudu sun makalakanan nutufa daga nan muka halittu wannan ainihin wannan nutufa muka halitta wannan nutufa allati kad takarrad dubun wanda take da alaqa nutufan muka mai da ita irin wani ke dunkulalle Jaman ahamar jini ne ja ba a da mazi arba'in na yau mani idan don tafa bayan arba'in ina mani kuma halatta da ta, daga wannan alaka jinin nan sai muka halitta shi shi kuma ba da arba'in na yau man ya zama mutuga ya zama wata ya tsoka ai kirkir atala habin kutsuren nama sagiyara bi kadari ma yun bago min sigari ha daidai yadda ake tauna shi saboda kan daidai abun taunawa kamar dai loma fa khalaqana al ita wannan tsokan sai muka halitta ta allayyina da ta fa Allah mai iko tsoka ta juye ta juye ta juye shi nan Allah ya mai da ita yasa saba subhanallah al-khaliq sulbatan kashi da قد تخللت اللحم بحسب badani. البدن نما ya shiga تسكاني daidai da bukatan ainihin jikin din ilaiha daga tsakanin kirji wannan nama ya tasu da gone kaza wannan ya lullube kaza wannan ya sarko wuri kaza zuwa wuri kaza nan ya taru da yawa nan ya taru babu yawa nan wani nama ya kwanta daga wani kashi haka mai kama da allo allo nan ya bi kaza nan ya bi kaza haka za Allah ya halitta shi mutane suka zo kaman zuri تتفوضا إذا ما رحما مكتفاتا بحكمنا كناما أي جعل اللهم كسوة للعظام مكسنيا ناما يزم تفافي تمكر ولتفافي جدشين كما جعلنا العظام عمادا للحم كما يد مكسنيا كمكسين يزم تمكر سكيري كده ركدا وننامس sai wa fi anfusikum kana afala tabsiru ayoyi ga suna a cikin kar rububiyar Allah ka ayoyi ga suna cikin ko ba ku gani ne وذلك في الأربعين الثالثة وأن دكيا أكون أربعين تأفو ثم أنشأناه خلقا آخر دجنا مكفتا دشي كما وتعالي تادما نفخ فيه روح هكذا نيابة طبيعي وانتقل من كونه جمادا ليتاكي دقائنا جماد باني يكي جدو يوا إلى أن صار حيوانا يزم ولي دبا ميعي فتبارك الله يا يا البركة أي تعالى وتعاظم وكثر خيره الهير رزايا ويكا wannan الله يا وجبه من mai masa wanda yake يا Allah ahsanul khaliqin mafi kyawun halitta alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu wanda ya kyautata dukkan komai wajen halitta shi da ka dubi dan adam duk wani jaba na tsakiran da ba a nan aka tashi ba ba zai kyau ba ka dubi idonsa a kafa daidai faɗin fiska wannan nan me tsammani da a ce don san tsakiyar kai a kafa dubi hankin nan aka dasa shi baki kowa an tsaga masa bakinsa irin wanda ita ke da fitarsa aka zo aka yi masa kwalliya da irin wasu jasusuwa wa ba da akalkal insana min tayi an fari halittar ɗan adam da ya taɓo da rawili ya yi karya da shaigawa karya ba wanda zai yarda da maganan wancan sai dai mutumin banza halakakke irin da rawili ba ja'ala naslahu daga nan Allah sai ya sanya zuriyar ɗan adam min sulalatin min ma'in ma'inin, daga sulala tsantsan ruwa ma'ana wani sulala wani ruwa da yake kwarowa min min sulbi wa sarai min ma'in ma'inin. sun da sauwahu daga nan ubangiji ta ba ta'ala sai kashi Allahu khaliqu kulli shay' gumaka mai suka halitta yau sai ga wanda ya halitta ka suna kuma za ka da'awa wani wani fakka fihi min ruhihi haka ya hura ransa a cikin jikinsa waje kuma sam'a ga ce Allah ya halitta muku ji kyauta yanzu wannan ji da a ce sayan ji ake ga nan ya zo amma likita ne zai sa masa ji nawa za a kashe wal faru da gani wal afidata ga zuciya qalilan ma tashkurun ga shi ne kuke godewa sai jama'a godewa Allah godewa Allah shine mutum ya san shi dinnan halitta ne na Allah daga nan ya godewa Allah ka kalli madubi ka kalli fiskarka ka kalli gashin ka kalli menene ɗinka ka ce ka gode Allah daga nan ka ɗauki wannan halitta ka bautawa Allah da ita jin nan naka kakka ji haram ganin nan naka da ka ga haram harshen nan naka kada ya faɗi haram hannayen nan naka kada su yi sata kada su taɓa matar da ba ta halatta gare su ba kuma abin da za ka yi ka bi halal fakalƙuhu kulluhu hasana Halitta, Allah gaba ɗaya kyakkyawa ne sai misali wani ya fara misali sai ka duba in ka ga mutum na da gida gida ka ce to mai amfani ta kila kwalliya duk da kwalliya tana wani aiki wani soso ne idan gumi ya taso daga goshi saboda ido security ne na ido ruwan ya zo sai tsaya a cikin a tsakanin wannan goshin ɗin ko dai i dama ko dai i hagu amma bai zuwa kan idan gaba daya ba da can idan yana da wani security na shi daban har ta tare shi ruwan da ke cikin haƙori a baki ruwa ne wanda ake sha cikin ruwan ainihin guda hudu shi ne wanda ake yi a haɗewa kunne da gina an yi shi aka yi ruwan mai tsaki ba kwaron da zai da shi hanci ban da raga da hanci yake da shi na gashi sannan can cikin ruwan ya zama kasaf duk wani dafi yana shiga ciki take zai kama shi har kafa ce Ta ita ta zai zama abun da ake kai masa tafaunau to duka wannan security ne kan security akan wannan kai duka haka Allah ya halitta shi dan karamin yaro ma na da shi mahaukaci ma na da shi menene ma na da shi saboda halitta baiwa ce ta Allah halittan Allah kulluhu hasan wa in ta'uddu Allah la tuhsuha duka dubi shafin hannu kai magana da hannu ayi roko da hannu in wuri ne wuri ya zama matashin kai a gare sa idan aka ritsa ka hannun nan ya zama baka hannu ya kwace ka idan ya ɓace wuri ya ɓace ka ga duk abin da ke wurin ya fi karfin ka dan ka daga hannun nan sai ya zama maka filafilai ka falla da gudu da za ka yi gudu ba hannu ba inda za ka amma wannan hannu zai iya karɓan ka ya zama abin hawan ka filfilfilfil yanzu na fu fu fu ka wannan hannu wayin ta'udu ne masallaci da tuhuha والإنسان من أحسن مخلوقاته متون دجاجك مفي آه، آه، متون تنكدا نا دجاجك مفي كاو عالتون الله تكليسيس كاكا تكليسيس كاكا تكلي هانسين كا تكلي هانسين كا لا دجاجك آي الله نقولي تكلي باكين تكلي باكين جابا تكلي باكين جابا ka kalli kunnen ka kalli kunnen jaki ba da ka yi in ka kalli madubi dole hatta akwai du'a'in da ake yi in ka duba madubi ka ga fiskar ka to ya kamata kai wa Allah irin wata godiya sannan kuma na bakka da je ka nemi littafi ina nan duka an bade su bal huwa ahsanuha ala al-itlaq dan adam shine mafi kyawun halitta kai tsaye ba tare da wata wata ba كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ita mun halittu kadan cikin mafi kyawun tsayuwa giruwa a dire hannunsa daidai da hannu kafa cap-cap ike tafiya mene ne ɗinsa komai na ke an sa shi dindin yadda ake buƙata? wakon ولهذا كان خواصه افضل المخلوقات لإسرائيل يا زما كي ان ادم وند اسن ده ابوند اكاي مسا يا تsaya bauta wa Allah ya zama su yin halitta wa akmaluha aya ta goma sha biyar thumma innakum ba'da zalika bayan wannan maganan nan na biya na aikata aikatan Allah kusan ba da komai komai na na Allah ne haka ka ga idonka haka ka ga bakinka haka ka ga haƙorinka ka zauna ka tauna ka tauna in kana kulawa da shi shekara sittin garau da kana fasa ka ka duba a tsayo ka a gida ana yanka albasa za dinga yanka ka ga wuka ta kare amma haƙori na nan saboda an yi shi da aminci bayan nan kuma duka wannan alkhalqu wa nafkur ruhi la mayitun alaiwa ƙasa. mutuwa za a yi wannan kaɗai ya isa mutum ba zai rudu da wannan daɗi ba ba zai ban lahira yi amfani da wannan ƙarfi nasa a duniya ba dole wannan ƙarfi da Allah ibaka na duniya da kyau da menene ka yi amfani da shi ka samu kamunan a samu wurin zama na dindindi kada ka rudu da wannan ka ce a'a ai na ji yan duniya sukan ce da ba shi kwanda kuɗi hannu da dai a ce lahira a mu yanzu mu taɓa wannan mulhidi ne kai Za yi kare wanda kake tabawa in an baka duniyar nan duka sai an waye gari hatta koma a da yake kare na jin daɗin sa ruwa wannan wanda ke sha a ji daɗin sa kare ne lokacin za ka yi nadama kuma ko fata wa na dami fi adi a ko a tsayan matakan matakanku wata na ko. aya ta sha shida kuma innakum tubu a tub'athun sannan ku nan ya banu adama tubu a suna yau malkiyama za a tayar da ku jama'a dole ya yi imani da lahira duk wanda ya imani da lahira zai tsare amana duk wanda ya imani za a tashi in dai san za a tashi da dabbata za a yi tashi ka mutuwa ba a taka ba a mutu to kai in ce dai ka imani in an mutu za a tashi to ka tabbata in an tashi za a yi tashi in ko an yi hisabi da kacce akwai fakayya in da mutum bai san hisabi ba ai a wannan zamanin ya san kome ya hisabi da zara an ce ka zo ka zo kai bayanin kuɗinka to dangin ka ma kowa ya tsube ka zo kai mana bayanin aikin da kai na shekara hudu amma ba yanzu ba watan gobe dole je na an ce ana nema na watan gobe a sa ni a wancan ya shiga nan ana nema wani ma mutuwa yake passport an karbe menene an karɓe ba dama ka je ka nemi izinin tsallakawa waje wani haka za su ga ya mace a inda aka tsare shi ko ya mace a inda menene ya same shi saboda tsoro kawai to kai da Allah ke neman ka za ka je gaban Allah sai ka yi bayanin abun da ka mallaka sai ka yi bayanin abun da ka kashe a ina ka kashe sai ka yi bayanin abin da ka bari a duniya a hannun wa ka bashi وتجاوزنا بأعمالكم حسنها وسيئها وتجاوزنا تبعثونا فتجاوزونا كنندي za a faka muku bi amalikun ayyukan wannan abin da kake yi din nan kin dai an tashi za a yi lissafi kin an yi diga za a samu sakamako ha, bi ha kenan wa sayyi'iha bi sayyi'iha qala ta'ala ahasabul insanu an yutraka suda ألم يكن نطفة من مني يمنع ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهي الموتى اللهم بلى أحسب الإنسان ويشي مسلم أماني إيكي أن يترك سدى بس كوي كمان دبّا ba umurni babu hanawa babu ya halatta babu ya haramta shi kenan iki ya sha ya rayu a ci abinci a yi ɗinki a gina gida a sai mota Shikenan kenan a tsofa a mutu daga nan babu wani abu wallahi kallah in ka ɗauki a kama wallahi kabari ba za ka je lahira da motsarka ba ba ka zuwa da gidan ka haka labudda akwai abin da ubangijin ka ke nema gare ka an ya kuno tufata shin da can ba mani ba ne ba shi bai zama wani mani ba min mani igo min mani yumna wanda ake jefa shi inda aka jefa lahumma bala sun makana alaka bayan nan ya zamo jini ko zama ainihin tsoka amma a jini fakalaka daga nan ya zama jini ya zama tsoka ya zama mai fakalaka aka halitta shi aka halitta shi fasawa aka sai ta shi zama mutum ya ida tafiya tinkin tinkin tinkin tinkin tinkin tinkin a wani shaka kafa yake yi su ji alumin ne zakar wal unsa aka sanya daga wannan maniyin wannan alakan azzaujaini nau'i guda biyu zakar wal unsa أليس ذلك شو ولد أهل التموتون ده جمالي بيدئيكو على عينه هي الموتى كان لا يمتسي اللهم بنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق حقيقة من هلت سبع طرائق hanyoyi بقي فوقكم hanyoyi بقي أكم. ya yi wasu malamai na cewa hanyoyi bakwai din nan shine ido kunne hanci baki hudu a sama mama mafitan fitsari da mafitan bahaya har da hanya bakwai wasu malamai na cewa ainihin halaka na fakon saba tare kasar mai bakwai an halitto dakin bayan dakin can samansa dakin sannan wani dakin ɗin guda bakwai Allahu alamu ko kuma saman nan akwai hanyoyi hanyoyin nan kila manyan su da bakwai za ka je kana zaune da masu tuka jirgin sama a ce maka daga wuri kaza zuwa wuri kaza hanya jirgi na tafiya a nan kasa ana ta control ɗinsa a bar hanya ina za ka gari kaza ko lamba kaza ko ma daidai menene kaza sannan ka tafi ita ce hanya ka ni nan za ka farko gari kaza gari kaza za su karɓe ka daga nan za ka ji kaza kana tafiya ana nuna maka ga hanya ga hanya ga hanya ga hanya Qur'ani kenan ya ba da labari dukkan komai wa ma kunna ghafilina 'anil khalqi ba mu fasha gala daga halittar nan ba hatta can sammai bakwai Allah na san da duk abin da ke ciki da wannan kasan ya san duk abin da ke ciki bai sajala da wani halitta ba barin wata halitta wa anzalna minas sama'i ma'a mun saukar da ruwa daga sama bai kadare daidai gwargwadon bukata inda an saukar da ruwan gaba ɗaya hadirin da ya zo ya sauka kafa rigim akan kafan kasar rushewa za ta yi amma ka duba sai da Allah ya shirya ruwan bayan ya daskare sai ya narke ya dinga shekowa daidai bukata ake nema dari kaza a zuba masu lita kaza dari kaza a watsa musu lita kaza wani wuri a barbada musu abin da ya rage fa askannahu fil ardi nan muka tsare ruwan a cikin kasa ta zama randa kamar wata randa sai za ka jin kana magana masu haƙa rijiyoyi a ce ma wuri kaza da ruwa nan wurin babu kogi can wurin an taɓo to wani wurin a haƙa a haƙa ce kai sai nan wurin ba a samu ruwa wani wurin ana fasawa za ka kawai ruwa ya yi tarfasa haka Allah ya ajiye ruwan nan a ƙafa domin abun nan ɗin mutane don ruwan duniya ruwan teku bai shawuwa وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا لقادرون مو والله ما تقيكنا على تشرب دون الروح أجمع عليك وعليك ولا تمرون الله يعدي فأنشأنا لكم به جنات فأنشأنا لكم جنات به هكا مقيمكو غونكي نشوكي شوكي ندشي دشي ننوما دبن دبن تدليل والنار أي ضوروا أي ذكر أبو الدبائي أتي أشاء wannan kadai ya isa ku ji tsoron Allah wannan ya dace ku yi da'a ga Allah min nakhili nau'in dibinai ne wa ana da bofi. lakum fiya fawatihu lakum fawatihu fiya kuna kuma da kayan marmari cikin ƙasar nan iri iri wani ganyen a ci wani ƴaƴan a ci wani sassaƙen a ci wani saiwoyin a ci wani tsokar ciki a ci kafira wa minha ta'kuluna wa ta'kuluna minha kuna ci daga gare su wa shajara kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halatta muku ya halitta muku wata bishiya mai mutuka takhruju min toyi saina yana tsira daga dutsen saina inda Allah ta'ala yi magana da annabi Musa kan mutu bidduhuni tana tsirowa tana tsirowa tare da mai ita jikinta akwai mai a cikinta ma'ana ƴaƴan sun mm, ɗan sarrafa su ana samun mai a ciki ana fitar da mai wannan wasu bigin lil kafirina yakan zama wani rini ga masu cin abinci mana yana canza miya wannan kenan wannan aya ta sha bakwai lamma zakara ta'ala khalqal adami lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambato mana halittar dan adam aka kama zakara maskanahu sai kawo mana labarin wurin zaman sa da dan adam din ke raye marayar wa tawaffuran ni'ami alaihi da cikakken ni'imar da Allah ya ni'imta a kansa kullu wajhi ku duba inda aka raine su فقال ولقد خلقنا فوقكم سقفا للبلاد ومصلحة للكباد حكى الله يا هل تعرفي سقفا ومصلحة للعباد ده كما وتا مصلحة كايان رايوا غباي سبع فراش أي سبع سماوات سباقا samai bakwai mana معنى سبق فوق طبق كل rufe هو النرفي فوق wannan aka yi can aka tafi bayan shekara tafi shekara ɗari kaza aka sake wata rufin aka wuce bayan shekara ɗari kaza aka sake wata rufin haka sai da aka yi guda bakwai da zuyinat bin na wash waccan siwal qamar kowace sama an kawata ta da taurari an kawata ta da rana an kawata ta da wata wato wa'annan taurari da muke gani da wannan rana da wannan wata suna cikin duniyar muna wata duniyar ta sama da nasu wa a fiha min masalihil khalqi kuma an sanya rayuwar halitta a cikinsu masala abubuwan da ke kyautata halitta a cikinsu ma'udi'a abubuwan da aka aji wa ma kunna anil khalqi gafili wa ma kunna ghafilina anil khalqi mu fa ba mu shagala daga halittar nan ba فكما أن خلق أن فكما أن خلقنا عام أن وكما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا فكما أن خلقنا عام فعلمنا يبقى لكل مخلوق بدون كلمة بدون مخلوق فعلمنا ilimin mu da halittar aidan ya muhitsun bi ma khalaqana ya kewaye abin da muka halitta sai ko gona ka shiga daga kwari iri iri iri ta sai ka rasa amma ka je gona ka zuba ido sai ka ga kwarin da baka taba ganin irin shi ba na falu masalukan wala min fahu Allah ba mu shagala ainihin fala falu makaluka ba mu mantawa da wani halitta wala nan sahu ba mu shagala ba ba mu manta da shi ba kowanne Allah yana sane da shi ya umarce shi da abin da ya umarce shi wala na khaluqu khalqan wa ahu ba mu halitta wani halitta mu manta da shi mu tozartar da shi mu manta da shi sai wani lokaci abu a ɗakin ka sai ka manta da shi kai ka ɗauko ka kawo ina ka za ka ce ba ba ni ba a ce a ga yi san inda muka ajiye wala na gafalu an sama'i fataqau ala al-ard ba mu shagala daga kafa saboda ainihin balle har a ce ta zo ta faɗo a kan ƙasa Allah ta yi gida ita. A duba tsara rawa duniyar nan tana nan tsaye. Wala nan sa ضرة في لجاج البعار وجوانب الفلوات ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها ولا ننسى ذرة بابا ما انت وانا كياش وكما كان كان حليتها ميكا بعد قوايا ذرة في لجاج البعار سكين كاركشين تسكو a ce maka dabbobin da ke cikin ruwa sun fi dabbobin da ke sama yawa wa jawanibil falawati da gefen wata sahara daga cikin saharori kuma ka duba sahara nan wata sahara ka ga babu ruwa babu komai amma ga halittun Allah sau kuma nan suke rayuwa wala dabba ba wani mai yawo a bayan ƙasar nan illa sukuna alaiha rizqaha sun mun turo mata da arzikinta وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ما من دابة باب وتدبى بدقوا كرما أتكين كفدا إلا على الله رزقها فاتي بنت تناغ الله يا يسار يا ya يا نونا yadda يبدأ samun سامو أبين ka dubi da gizo da أبين farautan abinci ويعلم مستقرها يا مزونينتا وين تكي زون تكي زرغا ومستودعها ده قبرينتا يوغا مزون كيلو الله ليس عندنا ممت كي معنا كي لكم ونور كثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه da dama Allah kan haɗa tsakanin halittawansa da saninsa ga abubuwan nan da ya halitta. Da ƙaunihi, Allah ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wanda ya halitta yana sane kuma Allah mahalitti latif ne tabbata wani khabirun babari. ne. Bala wa huwa al-khallaqul alim tabbata الله شيني مي يوم خليك مجيني مصري لأن خلق مخلوقاتي من أقوى الأدلة الأقلية على علم خالقها وحكمته دومين هل تعلتو نا دجما في كارفين الأقلية نهان سلي على علم خالقها علم محل السنسو وحكمته هي حكمته aya ta sha bakwai takwas wa anzalna minas sama'i ma'a Allah Ina mun saukar muku da ruwa daga sama a antum anzaltumuhu min al-muzli am Amna al-munzilu haka Allah ke taba wai ku mutane da kuke irin wannan yangar da ba su kai ku ne kuke saukar da ruwan ne daga gizagizai ko mu ne muke saukar da su Allah kai ne fa anzalna minas sama'i ma'a ya kunu rizqan lakum ya zama abinci a gare su, ruwan nan tafi ake samun abinci wani an'amikum ya zama abincin dabbobinku kafin su zama abincinku da kadari ma ya fi kum daidai yadda zai ishe ku ayan kusu ko bai rage ruwan ɗin bi haitu la yakfi al-arda inda ba zai wadaci ƙasa ba wal ashjari da itatuwa fala ya minhu al holmakatu ya zama ba a samu abin da ake nema ba yana ba da ruwan Allah ya sani ya ba da ruwan kirki da ake bukata ne kuma ba wala ta ina gaba ne ina gaba akwai ma alama ba ku da wannan ya fashe cikin baka بحيث لا يكفي الأرض والأشجار رؤي رؤي بدأ يسقف بدأ إتاتوا فلا يحصل منه المقصود kaga an nema ba zai samu ba inda ruwan yayi wala yaziduhu bai daɗa ruwan nan wala yanqusuhu bai rage shi wala yanqusuhu wala wala ma afwan wala yaziduhu ziyadatan la ta'tamilu bai daɗa ruwa irin tsarin daɗin da kuma ƙasa ba ta ya ɗauka shi ba bi haiso ya masatina matatina, inda zai dinga rusa gidaje wannan yanzu ya wuce ke yanzu nan za ga nan gida ka ba ya nutse gida ka ba na nutse gida ka hawa ka ba ya nutse wala ta isu min hunda fatatu inda in ruwa ya ruwa tsire tsire ba zai rayu ba daga gare shi wal ashjar بل إذا ذعروا كروا هدين قالوا قولوا أمي أبغانيا كان نبي كيشوا طيب الناس يعني يا رب إذا ما من بل عنزله وقت الحاجة لنزوله في لوكة بكاتا سوكتا ثم صرفه عند التضرر من جوابه ثم يقول دلوان لوكة بكفالة إن إنزي دوامه الله كريم kyautukan Allah ba su da iyaka in ne ni'matallahi hissan wa ma'anan sassafe wani an ta'udduhu wannan mutum yana rayuwa ne cikin ni'iman Allah ya tashi a cikin ni'iman Allah kai ya waje mu yi godiya ga Allah kuma ga shi na ta in mun gode zai daɗa mana godewa shine yi masa da'a fa askannahu muka tsare muku ruwan nan fil haka wato da an bar mana ruwan nan a sama ba mu ana cewa an samu kafashin da yanzu su sun fara masu masu ainihin abin nan ruwan sama da ake yi tara shi suke yi wai nan gaba ko da za a yi shekara akwai kasar da ke san an shekara kaza ba a yi ruwa ba sun san da ruwan da su amfani da shi sun tara shi a kasa mu ko da Allah ya yi mu haka ga shi nan ruwan ma a mana yawa ai anzalnahu alaiha mun saukar da ruwan a akan wannan ƙasa fasakana wastaqarra wa akhraja bi mun munzilihi jami' jami'a azawaj jin nabatiyya haka Allah saukar da ruwan a akan ƙasa kuma fasakana ruwan na ruwan ya zauna wastaqarra ya tsaya wa da bi mun zilihi haka nan ruwan ya fitar da iko mai saukar da ruwan ɗin jami'il azwaji dukkan nau'uka annabatiya wa askanahu aidan mu'addan fi khaza'in al-abd kuma ya tsare ruwan tanadadde a cikin sassan kasa karkashin kasan nan ruwan yana nan a ciki ta ce maka nan akwai ruwa babu ruwa kuma in an fasa nan da wayan a samu ruwa dan ko in an fasa yanzu na da ruwa na tsiri haka Allah ya mana shi duk amfanin wannan kada ai ya isa mu gode wa Allah ya isa mu gode wa Allah dan haka aikin mu abinda Allah yi mana a duniya ainihin ba za mu iya biyan sa ba sai dai mu dinga godiya mu dinga godiya sai Allah ya dada mana mu yi ikhlasi ga Allah mu kyautatawa bayansa ga sunan fakirai ga sunan mabukata ga sunan jahilai ga sunan kaza mai ilimi ya taimaka da iliminsa mai dukiya ya taimaka da dukiyarsa mai fasaha ya taimaka da fasaharsa ya taimaki bayan Allah da ita in mutum ya yi haka sai Allah ya daɗa masa bi haisu lam yazhab nazilan bai ci gaba da sauka ba hatta la yusila ilayhi wala yublagha ta'rahu eh, an kan da aka ce sai kaza'il al-abdi bi haisu lam yazhab inda bai tafi ba nazilar can ya sauka hatta da yusila ilaihi ba zai je gare shi ba yi kasa hatta inda mutum ba zai kai ruga ruwan ba kasan aka ajiye da mutum zai iya kai shi wala yubuligu qarahu yadda ba zai kai karkashin sa aka fashe kusa kusa da diga wannan yayi sai ya ruwa wa inna ala zahabin bihi laqadiruna wa inna laqadiruna wallahi ala zahabin bihi mu wallahi masu ikon ne mutum da ruwan ya kafe ta kafe mu ga kaurin kai in ma bi Allah nun zilahu ko dai mu ma ba saukar da shi au nun zilahu ko mu saukar da shi fa ya zahabu nazilan la yusalu ilayhi ya tafi kafa ba za a kai inda yake ba ina sauka yi tsayi karkashin kafa sai a haka a yi bohar din aje je kilomita ko menene mita kaza ba wani a za ku yi in ya ce kun bi na ilmai Alan yau na yau na jadu min maƙasudu min haula yau na yau na yau na yau ba za a fara buƙata daga garin shi ba. Wannan jan hankali mutane, mutane kudi koron Allah, mutane kudi a aka Allah, rayuwar ko gabaki na hannan Allah. Kin yi rike ruwan nan ko yi rike abun da ya rage shi ke nan kin rike muku kuɗi kan ka sha. وهذا تنبيه منه لعباده wannan wani jan hankali ne ainihin daga Allah Ta tabaraka wa ta'ala ga bayansa an yashkuruhu su gode masa ala ni'matihi wa yuqaddiru adamaha ainihin su kaddara rashin wannan ni'ima la Allah ta gode wa Allah na za ya hasalu bihi min ad-darar yanzu inda babu ruwan nan babu wannan iskar da ake ta. babu kaza din nan menene zai auku na masifa

فأنشأنا لكم به جنات فأنشأنا لكم جنات مكهل تومك بوانا كي به جدوان نظون بذلك الماء أي بساطين من دخيل نذبين وعاء عناب دئنا بوبي خصة على هذين النوعين الله يا كيبي وإن النوعنا قدابيو مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجار بفضلهما ومنافعهما التي ساقت بها الأشجار نعم النبي يعني يوم نقول عليه من نخيل وعلى